Me yasa duk sanda namiji zai ƙara aure sai ya ɓata matar shi ta gida ya aibanta ta idanun jama'a? To, Hajji Halima abin da yake kawo haka ga mazajen da suke yi ba zai wuce rashin sanin daraja ɗan adam ko kuma son zuciya ba. Kuma ta iya yiwa a ganinsa dalili ne da zai iya sawa a ƙi tuhumarsu wajen neman auren ko sake wani auren musamman idan gidansa da ciyayi. Ma'ana idan akwai abubuwan da ya kamata ya yi ba tsarin aure ba shi kuma aure ba a neman izini wajen kowa yayin yin sa matukar ka cika sharɗan daɗa aure ya kamata lima maza masu wannan ɗabi'ar su sauka daga keken ɓera. su ji tsoron Allah su fahimci yin hakan ba abu ne mai kyau ba kuma ba dalili bane na inganci hasali ma haramun ne domin manzo dan da amince sabata a gare shi a hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud yana cewa ibabul muslimu fusuqun wato zagin musulmi fasikanci ne wato ƙetare iyakar Allah a nan ba wai sai ka ce dan kaza ko abu kaza ko kaza kazan ka ba a'a cin mutuncinsa bata shi ko aibata shi duk suna cikin wannan hadisi ku iya ganewa da yaban ta gida za a yarda da ku har a ji daɗin ba ku wacce kuke um, wacce kuka je nema matukar iyayen sun san abin da suke yi Allah ya samu dace Assalamu alaikum ina so a yi min bayani akan waɗannan abubuwa da ake yi kamar kayan na gani ina so da kayan lehe da kayan sa rana hukuncin hukuncinsa a addinance mai tambaya rabi'u kwara mai arsenal mdc ba su da wani hukunci a addinin musulunci kuma ba sharadi ba ne yin su kafin aure da bayan aure kawai waɗannan abubuwa ne da ake yin su na madangarci da kyautatawa ga wanda ya ga dama ko yake da iko Allah ya samu dace to dan Allah ina neman shawarar malama idan na ga budurwa zan fara mata magana ne kahin na tura gidansu ko ko sai na fara mata magana na gode suna na sabitu daga jos malam sabitu kenan dan mutan jos to malam sabitu da zarar ka ji tsoron Allah ka kyautata niyyarka kuma ka yi addu'a sannan ka ga wacce kake so namiji mai tarbiyya namiji mai hankali baya yi wa mace magana a titi a'a bi ta a baya ka ga gidansu sannan ka je ko ka tura magabatanka akan su nemo maka izinin zuwa wajenta don gwada basirarka wannan ita ce hanyar da shari'a ta gindaya ga manemi wallahu alam ga wannan tambaya malama hadiza shi ma bai rubuto sunan shi ba ya ce gaskiya ina da matsala da matata kusan wata biyu ba ta kula ni na rasa dalili kuma hakan bai taba faruwa ba shin me ya shawara to hajiya halima shawara ana ita ce sai su zauna a kotun nan ta ƙaunar junansu domin su sasanta ya rarrashe ta ko ya bincike ta ko ya bincike kansa ya ma dai bincike ta ɗin da gwalagwalan bayanai masu ratsa zukata hakan zai sa idan har wani abu ya mata ta bayyana masa wannan shine zai sa su cimma manufa na gyarawa da kiyaye afkuwar hakan a gaba insha Allah. Shi namiji sai ya amfani da manya-manyan kalmomi wajen kwantar da hankalin mace za ta ji daɗi sai kuma ta narke.